yau dandalin VOA zai yi duba ne dangane da mahimmancin sahur a musulunci da ma lokutan da ya dace a yi sahur. Da wannan batu ne dandalin VOA ya zanta da mutane dangane da lokuta ko shin suna yin sahur? ba na yin sahur saboda wani lokaci yana sa ciki na yin kumbura idan na ci abinci mai nauyi ko ya kulle ko ya kumbura gaskiya yin sahur ni ina yin sahur idan ban yi ba gaskiya ina da ulsa ina galabaita ina tashi karfe hudu da rabi in dan hihiriya haka an gama dai kafin biye saura kwata haka na asuba na gama saboda muna ji ko da yaushe malamai suna faɗa cewa akwai lada a ciki Malam Ali Yunus ya yi ƙarin haske dangane da mahimmancin yin sahur da ma lokacin da ya dace a yi sa. sahur yana da matukar muhimmanci ga mai azumi saboda yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa ai sahur umarni na irshadi ma'ana ba umarni na tilas wa lalle yin sahur akwai albarka a ciki kamar yadda ya faɗa cikin hadisi yace ku yi sahur domin akwai albarka a ciki kuma ya ce Allah ta'ala da mala'iku ma'ana Allah yana yin wato rahama ga masu sahur mala'iku suna yin addu'a ga wanda yake yin sahur wannan ke nuna muhimmancin ta yana daga cikin sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma ya kira musulmi da su babu laifi ga wanda wanda ya dau azumi bai sauka sai dai kuma ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan dauke da muhimmancin dalar lailatul qadar tare da Dr. Abdullah Usman Gadankaya ina mai neman daren lailatul qadri daren alheri daren albarka daren gafara daren aminci daren samun afuwa daga ubangiji allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri daren lailatul qadri shine daren da allah ya saukar da qur'ani a cikinsa Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim daren lailatul qadri shine daren da Allah yake raba dukkan al'amuransa na hikima da fasaha da basira da kuma kassama ayyukan bayi da arzikinsu yi kokari ka dace da daren lailatul qadri da yin sallah a ciki tashi da daddare hana kanka bacci daure miƙe je ka masallaci yi karatun ƙur'ani yi istighfari yi salatin annabi yawaita addu'ar da manzon Allah ya faɗa a daren Lailatul Qadri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa kai mana afuwa Allah ya datar da mu da daren Lailatul Qadri Malaman addini dai yana jan kunnen al'umma da su yawaita abubuwan alkhairi domin samun lada maras misaltuwa. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.